An gudanar da babban taron neman zaman lafiya a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Haka zalika mahalarta wannan taro sun tattauna yadda za a shawo kan matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da satar shanu da kuma 'yan bindiga da ke hallaka jama'a a jihar. Jihar Niger dai na fama da waɗannan matsaloli a 'yan kwanakin nan. al'amarin da hukumomi suka ce suna iya ƙoƙarinsu wajen shawo kan al'amarin. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a Najeriya. ya yi ƙarin haske akan dalilin shirya wannan taro. To, mun kira wannan taro ne saboda maganan zaman lafiya. Muna so fitintunun da Allah ya jarrabe mu da su a Naija tsakanin 'yan uwanmu manoma da Filani mun kira ne saboda mu gaya ma jama'a wannan al'amarin da ya faru ba mu da goyon bayansa kuma muna kira ga dukan bangare biyu da kada su yarda da wani zuga don su kona gidansu muka kira kowa da yaranmu matasa sace-sacen da suke yi kungiyarmu ba ta yadda da ita ba. Shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Niger Hardo Adamu Kaduna ya ce lamarin rashin zaman lafiya da ya addabi jihar Niger ya ishe su shi yasa muka kira wannan taro muka kira kowa da kowa da manoma da sauran shugabanni manoma kamar shamomi da gwamnati don Allah muna kai kokenmu don Allah a taimaka wannan ba mu so mu sake ji a taimaka da addu'o'i da galgadi a samu zaman lafiya a wannan jihar Niger. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger, Alhaji Shehu Galadiman Kwantagora, ya ce sukan manoma sun ɗauki wannan taro da mahimmanci. a hakika wani abu na muhimmanci saboda ganin irin halin da aka shiga a kasan ma baki ɗaya kuma ma a wannan jiha ta niger muna cikin wannan halin tunda ya kai ga wasu wurare ma mutane ba su zama kwana cikin gidajensu kaga wannan taro na da muhimmanci ta nan za a zo a san mafita Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi duk abin da ya wajaba domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma. Brigadier Janar Abubakar Imam mai ritaya shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkar tsaro wanda kuma ya wakilci gwamnatin jihar a wannan taro ga shawarar da ya baiwa mahalarta taron. wanda sun sai cewa bai da halin kirki a cikinsu su fito da shi kuma an sun ga wani abu da rashin kyau a kira mu a gaya mu taron da ya samu halartar ɗaruruwan fulani da manoma da kuma wakilan jami'an tsaro mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya